This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad FM da dalar FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da fatan an sha ruwa lafiya. Yanzu ma dai ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin. mutanen da ba a san adadinsu ba sun rasa rayukansu a lokacin fashewar wasu abubuwa ɗazu a garin gombe muna da rahoto kan wannan tsohon babban hafsan mayakan ƙasa na najeriya laftanar janar kenneth minima ya miƙa ragamar majagorancin rundunar ga wanda ya gaje shi muna da rahoto kan kalamunsa cikin wannan biki muna kuma tare da wakilin murtala faruk sanyin na da ke fadar sultan a sokoto don kawo mana rahoto kai tsaye game da duban watan sha'awal za mu buɗe layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku game da ziyarar shugaba Buhari zai kawo Amurka. Me kuke son a cimma a lokacin wannan ziyara? Amma ga yadda duniyar ke ciki tukunna. To jama'a barkamu da wannan lokaci wani harin roka na irin jiragen nan da basa da direba suke kaiwa ya kashe wasu manyan kwamandoji guda biyu na kungiyar Ashabab ta kasar somaliya wacce ke da alaka da kungiyar alkaida da maraicin jiya larba ne aka kai wannan farmakin a kusa da garin balderi da ke lardin Gedo a can cikin somaliya din. Kuma wani dan jarida mazaunin wurin da abin ya faru ya gawa mu da Amurka cewa wanda aka kashe nan sun hada da Jama Dere wanda kuma da mayaka Shabab ne a can lardin Juba da kuma Ismail Jafat wanda shi ma dai an ce wani babban hafsa ne na Al-Shabab. Shi dai wannan garin na Baldere yana ta zarar kilomita 400 tsakanin shi da babban birnin kasar na Mogadishu daga sashen kudu maso yammaci kuma daman ana masa daukar kamar shi ne babban mazaunin su 'yan ta'addan na Al-Shabab. kuma ko da wannan ta faru a ashe su rundunonin sojojin somaliya da na habasha suna cikin shirin kadarwa garin domin su kwato shi daga hannun 'yan tawaye kasashen India da Pakistan na zargin junansu da kowace na ɗorawa ɗaya laifin barkewar sabuwar tarzoma da ta janyo asarar rayukan mutane da dama a cikin kwanaki biyun da suka gabata a yau alhamis ma sai da pakistan ta fito tana zargin india da laifin tsokano abin da ta kira harbe-harben ba gaira ba dalili da ya janyo kashe mutane hudu fararen hula da kuma jikarta wasu mutane hudu dangane da hakan nema hukumomin na pakistan suka kiranyo jakadin india da ke nan islamabad don bayyana damuwarsu da harin haka kuma pakistan ta ce kakkaɓo wani jirgin saman leƙen asirin ƙasa na india ta ce ya ratso sararin samaniyar pakistan jiya ba tare da izini ba ana ta bangaren ita ma india tana zargin cewa sojan pakistan sun buɗe wuta akan iyakar ƙasashen biyu a yau alhamis har suka jikkata akalla mutane uku na wani ƙauye To muna baku labaran duniya ne daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. Yanzu haka tsohon shugaban Amurka na 41 wato George H.W. Bush wanda mahaifin tsohon shugaban Amurka George W. Bush ne sannan kuma uba ga ɗan takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa Jeb Bush yana can kwance a asibiti bayan wata mummunar faɗuwar da ya yi har ya karya wani ƙashi na wuyansa. tun jiya larba dai mai magana da yawansa jim makaras ya ba da sanarwar cewa shi mr bush din dan shekaru 91 da haihuwa wato dan jam'iyyar republican da ya mulkin amurka daga 1989 zuwa da 93 an kwantar da shi ne a wata asibiti da ke portland ta jihar maine wacce ba ta da nisa daga wani gidansu na huta a lokacin bazara da ke bank port a can gabacin amurka din mai maganar ya ce tsohon shugaban da yana samun sauki amma kuma mai yiwuwa zai jima kwanci a asibiti kuma ƙarshen dole sai ya kasance yana daure da wata igiya ta daidaita wuyan nashi ministocin kasashen turai na wani muhimmin taro a yau don duba wasu hanyoyi na daban na tsamo ƙasar girka daga tarkon basussuka da take ciki bayan da yau 'yan majalisar dokokin girka ɗin suka lamunta da wani shirin tsuke bakin aljihu mai gauni mai alaƙa da magance taɓarɓarewa tattalin arzikin ƙasar damun su ƙasashen da ke bin girka basussuka sun nace akan cewa dole sai ta amince da wannan shirin kafin su aiwatar da shawarwarin da aka tsaida a yarjejeniyar taimaka mata da aka shata ƙasar ta girka dai tana fuskantar wa'adin ranar litinin mai zuwa na ta biya bashin dala miliyan dubu hudu da miliyan ɗari shida da ake binta kan haka ne jam'iyyar siriza da ke mulkin ƙasar ta yi namijin kokarin ganin cewa an amince da wannan shirin a majalisar dokokin ƙasar inda wakilai 229 suka amince 64 kuma ba su amince ba To a ƙashe hukumomin ƙasa Switzerland sun ce sun maido ɗaya daga cikin manyan kusoshin hukumar ƙwallon ƙafar duniya ta FIFA da ake zargi da manda hana zuwa na Amurka domin ya zo ya fuskanci shari'a a nan ɗin. ma'aikatar shari'a ta switzerland bata dai ce ga sunan wanda abin ya shafa fito amma dai kam ta ce tun jiya laraba aka ɗauko shi domin a maido shi na amurka din shi jami'an na fifa dai da kansa ma aka ce ya nemi ko kuma ya amince da maida shi amurka a matsayin wani bangare ne ya da aka kula da shi yana ɗaya daga cikin manyan kusoshin hukumar fifa bakwai wanda dukkan sayan kudancin amurka ne da aka cafke a wani samaman da aka kai ranar 27 ga watan mayan da ya gabata a wata hotel da ke birnin zurich hukumar amurka dai suna zargin mutanen da laifin karbacin cin hancin zuzurutun kudi kamar dala miliyan 150 daga kasashen da ke nama a ba su damar ɗaukar nauyin wasanni labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu bamabamai biyu sun fashe a babbar kasuwar garin gombe amma ga wakilin abdulwahab muhammad da ƙarin bayani ya zuwa yanzu babu tabbataccen yawan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar fashewar bama-baman a babbar kasuwar garin gombe sai dai wani ya shaida mini cewa ya ga garoki guda goma a kwance ga garoki guda a ɗaya masu kuna kai goma wanda suka ciwo kare da asibiti eh wallahi a bakin wannan ba ko babban layin na kasuwa ba eh na tsakin kasuwar gombe na babban layin haka Eh, ta tsakiyar da wani kan ciwo kuma an da rikon da ban sami ba an da su asibiti amma gawaki kamar da ba ta ba ta na ta wanda suke da sauran rai a hannu tukunna. ya za ka misalta mini cikan kasuwar gombe ganin dai cewar ana ganin kaman jajibere ne kai ma kasuwar gombe wannan layin ma ba in ba jajibere wannan babban layin ko ba nan jajibere ba a cikin yake ba ba wannan awon da bai faru ban sa yau jajibere ne akwai jama'a ci gaba da zuwa ga ci gaban gaba Eh. abin a ba akwai mutane da yawa gun ko mutane ko ba ma wa ba. Wani wanda ya tsallake rijiya da baya ga abin da ya shaida mini. Abin ya faru dai ni na shigo cikin kasuwar babbar kasuwar Gombe na fi sayi a tare da yara na kuri su mun su da za mu yi yana kokarin fita mu zo bakin hanya wanda muka ajiye motan mu da mu koma gida kawai sai na tara jama'a dole mu tsinka wannan rahoto saboda yanzu haka mai martaba sarkin musulmi yana magana game da ganin wata a sokoto muna ce dukkan musulmi na gama azumin wannan wata ramadan da kuma roƙon allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi a ji ayyukan da muka yi na ibada a cikin wannan wata mai albarka ya kuma saka muna da aljanna firdaus amin muna kuma ƙara kira yan uwanmu musulmi da mu ƙara kyautata ayyukanmu a kan hanyoyin da addini musulunci ya umurtar da mu mu kuma zauna lafiya da yan uwanmu har da wanda ba ba musulmi ba na addinai daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya tare da gamawa lafiya amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to mai mataba sarkin musulmi kenan yake ba da sanarwar ganin watan da wato watan shawwal da yasa aka zo karshen watan nan na ramadan na azumi daga sokoto daga fata shi ta sokoto an an jima a shirye shiryen masu za ku ji karin bayani daga wajen wakilin mu a can amma yanzu bari mu haɗa ku da hasan mai da kaina da rahoton shi The way I'm vulnerable to failure. tsohon babban hafsan mayakan najeriya kenan laftanar janar kenneth tobia jacob minima ɗazu-ɗazun nan inda yake jawabin bankwana yayin da yake mika ragamar rundunar sojin ga sabon babban hafsan hafsoshi manjo janar tukur yusuf buratai a yadkutar sojin da ke nan abuja janar kenneth minima ya ce yan boko haram sun yi kusan durkusar da rundunar sojin najeriya suna fitattakar barikokin soji suna ɗebe kayan faɗan sojoji kana suna halaka faran hula da basu ji ba basu gani ba janar kenneth minima ya ce wannan shine halin da ya sami gidan sojin najeriya ciki lokacin da aka haɗa shi watanni goma sha takwas kenan baya ya ce gwiwar sojojin najeriya ta yi sanyi har ma tserewa suka yi daga filin daga yayin da duk suka ji ɗorewar yan boko haram sun durfafo ya ce abin bakin ciki ƙasar nan ta yi kusan yankar ƙauna ga dakarun sojinta ya ce shiyoyin arewa maso gabas da arewa ta tsakiya su ne suka fi tashin hankali As I hand over today, I'm happy to inform you that the Boko Haram terrorist insurgents is at the throat of a certain Laftanar General Kenneth Minima ya ce amma yau din nan da yake mika ragar mulkin sojin ga sabon babban hafsa dakarun Najeriya a ƙarƙashin ikonsa sun yanto da dukkan sassan nan da a da suke hannun ikon 'yan Boko Haram. kama aiki sabon babban hafsan sojin najeriya manjo general tukur yusuf buratai ya shiga taro da manyan kwamandojin sojin kasar kuma duk kokarin da na yi don jin ta sa dangane da inda zai fara ya ce da ni komai hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya to a gaishe ka Yau rana ce da za mu buɗe muku layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku game da ziyarar shugaban Najeriya zuwa nan Amurka. Za ku iya kiran mu ta wannan lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Zan maimaita lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Sai a sa alamar tarawa wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To eh, kafin eh, ku fara ba da ra'ayoyinmu muna tare da wakilinmu na Sokoto a eh, wato Murtala Faruku yana wanda yake can fada mai martaba sarkin musulmi da aka gama ba sarwa yanzu. Murtala ba mu samu muka dauki magana mai martaba ba daga farko me yace ne game da batun ganin wata? Eh Aliyu abinda mai martaba sarkin musulmi ya ba da sanarwa yanzu yanzu nan shine a ganin wata na Shawwal wanda kusan shine ya kawo karshen watan azumin Ramadan na wannan shekara. kuma wuraren da aka ga wannan watan kusan a iya cewa dukkan jihohin arewa kamar yadda shi ne alfarma sarkin musulmi ya ba da sanarwa idan ka ɗebe jihar katsina amma kusan dukkan jihohin arewa an ga watan na shawwal na wannan shekara don haka ya ayyana gobe juma'a idan allah ya kai mu a zaman ita ce ranar ɗaya ga watan shawwal na wannan shekara kuma ita ce ranar wato murnar sallah karama ta wannan shekara to madalla to mun gode eh, malam murtala sai a yi lafiya kenan har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za ku iya kiran nambobinmu domin bayyana mana ra'ayoyinku a kan ziyarar shugaba Buhari da zai kawo nan Amurka. Nambar ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tarawa wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. To jama'a ina ji da mun samu ɗan tangar a na'urar mu to amma ku saurara da wannan yanzu. Madalla mun samu kiran wayanmu na farko daga Delta. Wane ne daga Delta? Emmanuel Natania. Emmanuel menene ra'ayinka a yau? Ra'ayina shi ne ziyarar da Buhari zai kai a gasa Amerika Allah ya sa zama mu Najeriya alheri sannan kuma Allah ya sa zai zama muharin abubuwan da ke waruwa su kawo ƙarshe. To amin. Kamar da me kike ganin ake son a cimma wannan ziyarar da zai kawo? Eh, to da farko dai kamar matsalolin tattalin arziki na najeriya sannan kuma da problem ɗin boko haram inda ake fuskanta a north east allah ya sa yin ji discussion ɗin da za su yi su discussion ɗin da ya kamata sannan kuma america ta taimaka ma najeriya su ga cewa abubuwan na sun kawo ƙarshe to madalla emmanuel mun bari mu je congo wane ne akan layi to ina jin dai mun rasa shi to kada a manta dai za ku iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku game da ziyarar da shugaban najeriya zai kawo nan amurka to za mu je zamfara wane ne a zamfara na zamfara to ina ji shi ma ya tafi na zamfara to dai za ku iya kiran nan dai sai ku rika gwadawa ku gani nambar ita ce biyu sifili biyu biyar mun samu wani kira daga damaturu wane ne daga damaturu audu ne daga audu ne mazanin da kuma bulu audu daga maturu menene ra'ayinka dangane da ziyarar eh, bahar zai kawo amerika. Eh, ina fatan zuwa buhari zuwa america allah ya taimake shi game da zancen boko haram allah ya sa dai abin da allah ya bukatunmu to amin ya rabe madala mun gode yanzu bari mu je gombe wane ne daga gombe sa'idu menene ra'ayinka kan ziyarar buhari ziyarar buhari ina addu'a da ubangiji allah sa yadda muka suka samu a gaba din nan ubangiji allah ya sa ya samu ya ba shi nasara yadda ne za mu samu zaman lafiya a ƙasar mu najeriya to magana boko haram kaɗai kake son a cimma a wannan ziyara da zai ko kuma akwai wasu abubuwa a'a abubuwa da zaman lafiya da ta ta mu yadda zai muke samu mu talakawa ku gane cewa yana mulki mu murna yadda muka zaɓe su Allah ba shi fa'a yadda zai mulki da su. Haka. Sa'idu ne Sa'idu ba su nilu. To Malam Sa'idu mun gode. To jama'a za ku iya kiran nambobinmu a yanzu domin ku bayyana ra'ayinku dangane da ziyarar da Buhari zai kawo nan Amurka. To mun samu namba kira daga Katsina wane ne aka tsina alhaji laminu garkin daura Mori local government alhaji laminu menene ra'ayinka ra'ayina game da buhari zuwa amerika haka a da da ubangiji allah kai lafiya ka dawo da yi lafiya kuma kudurin da yake da shi a rahin ubangiji allah ka tabbatar da alherin ga abubuwan da suke damun kasar nan tamu gaba daya to ma da lamun gode kuma da waya kan muka kawo ƙarshen ɗaga wayoyinmu na yau To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mu kuma na cewa karfe 4 da minti hamsin da 51. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar najeriya wato nff ta tabbatar da daukar tsohon kaftin din kungiyar kwallon kafar kasar ta super eagles sunday olise a zaman sabon mai horar da 'yan wasan kungiyar olise ya rattaba hannu ne a kwantaragin shekaru uku a jiya laraba a abuja babban birnin tarayyar kasar inda kuma hukumar ta nff ta kaddamar da shi a hukumance sunday olise ya gaji stephen keshi wanda hukumar ta sallama a makon jiya sakamakon samun sa da laifin neman aikin kocin wa wata kasa alhali ya rattaba hannu ga kwantaragin najeriya ana sa ran cewa wasan farko da olisa din zai jagoranci super eagles shine na neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka da najeriya da za ta fafata da kasar tanzania a cikin watan satumba mai zuwa nauyin farko da aka dora wa olise dai shine sake mayar da kasar a wasannin karshe na gasar cin kofin afirka bayan da zakarun na gasar ta shekara ta 2013 suka kasa samun gurbin shiga gasar ta shekara ta 2015 a halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafar najeriya din nff ta wanke kaftin din kungiyar ta super eagles kuma mai tsaron gida vincent inyema daga zargin furta munanan kalamai na rashin tsaro a filin wasa na kaduna ga 'yan wasan kungiyar hukumar ta buƙaci enyama da ya bayyana a gaban kwamitin ladabtarwa a watan da ya shige domin ya kare kansa a kan nasa zargin to amma daga bisani shugaban kwamitin na ladabtarwa barista chris green ya bayyana wa manema labarai cewa an yi nazari a kan lamarin na kaftin din haka kuma an yi masa afuwa kuma zai ci gaba da bugawa kasar wasa a kasar tunisia kuma tsohon mai horar da 'yan wasan kasar henry kaspazak shine ya sake dawowa mukamin sa na kocin kungiyar kwallon kafar kasar kaspazak ya rattaba hannu a kwanta ragin shekaru uku inda ya gaji ɗan ƙasar belgium georges lakings bayan da suka raba gari da ƙasar mali bayan kammala gasar cin kofin afirka ta bana ya horar da 'yan wasan na ƙasar tunisia tsawon shekaru hudu daga shekara ta 1994 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Daga nan zuwa ƙarshen shekarar nan ta 2015, wa'adi zai cika na yin aikin shirin shekaru 15 na rage talauci a duniya da kashe 50 cikin 100 na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda aka fi sani da suna Millennium Development Goals ko MDG a takaice. Asabar da haka ne majalisar take zana wani shirin wanda zai gaji wannan wanda shi kuma ake kira Sustainable Development Goals ko SDG a takaice domin ɗorawa akan irin nasarorin da shirin na MDG ya samu. Kamar shirin da zai gada ɗin, sabon shirin na SDG ya yi la'akari da cewa talauci ne babban ƙalubale a rayuwar ɗan adam. kuma shirya yadda za a magance shi ta kowace hanya shine muhimmin abu a shirin. Sauran makasudan shirin sun hada da kyautata rayuwar ɗan adam ta hanyar inganta kiwon lafiya da ilimi da abinci mai inganci tare da kawar da bambance-bambancen jinsi. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin makasudan shirin. Duk waɗannan abubuwan a cewa Mrs. Michelle Sisson, mataimakiyar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, za a iya nasara aiwatar da su ta hanyar ƙarfafa makasudi na goma sha shida wato yin aiki da doka kenan. saboda idan ƙasa ta bi ƙa'idojin dokokinta kuma 'yan ƙasar suna iya faɗa a ji wannan ƙasar na amfani da dokarta amma idan aka ɗauki wani ɓangaren dokokin aka yi amfani da shi ko aka rubuta wani ɓangaren ta hanyar da bai ba da mahimmanci ga wasu sassan al'umma ba to kowa ma ya rasa kenan a misali yawancin masu ƙananan gonaki mata ne amma a wasu ƙasashen akwai dokokin da ke hana mata samun yin gadon gona. ko sa hannu a kwangiloli ko kuma samun bashi daga bankuna. Wanda hakan kuma ya tauye musu damar samun kayayyakin aiki da irin gona masu kyawu da ake bukata. Canza waɗannan dokokin don tanadar waɗanda za su ba mata haƙoƙinsu kamar kowa akan mallakar gona zai kawo ƙarin amfanin gona. Bincike ya nuna cewa samawa mata gonaki da haƙoƙinsu ka iya haɓaka albarkatun noma da kuma taimakawa wajen yanke shawarar harkokin cikin gida, wanda hakan kuma zai fidda iyalai daga ƙangin talauci a cewar Jakadiya Sisson. Kamar haka kuma, dokokin da ke kare ƙungiyoyin ƙasa daga danniya ka iya taimakawa wajen samun sabbin dabaru da kuma ƙarfafa sana'a. Dokokin da ke ƙarfafa yin gaskiya za su murkushe rashawa da almandahana da kuma bunƙasa ayyukan tattalin arziki tare da farfado da fatan 'yan ƙasa a kan shugabanninsu kuma duk waɗannan canje-canjen za su ƙarfafa sauran muhimman ajandodin ci gaba na ƙasa. Gudanar da mulki bisa doka na ƙarfafa mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma gudanar da tarurruka. da yin gaskiya wurin tafiyar da ayyuka da kuma taimakawa wajen samun adalci a cewa jakadi ya Sison. Dangane da duk waɗannan manufofin, 'yancin bayyana ra'ayi da kuma gudanar da taron lumana da yin gaskiya da samun adalci, dokokin ƙasa na ciye da al'umma gaba a ta bakin ya Sison. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a gaishe ki Maryam da wannan sako. Yanzu kuma za mu koma ga Aliyu ya ba mu labarai amma wannan karan a takaice. To wani halin roka da irin jiragen nan da ba sa da direba ke kaiwa ya kashe wasu manyan kwamandoji guda biyu na kungiyar Shabab ta ƙasar Somalia mai alaka da kungiyar al da malicin jiya labrani aka kai wannan farmakin can kusa da garin balderi wanda yake lardin gedo a can somalia kuma wani dan jarida mazaunin wurin ya ga wannan gidan rediyon mu da amurka cewa wanda aka kashen sun hada da jama dere wanda kumanda ne na su mayakan ashabab din a can lardin juba da kuma wani kusa soshi ismaila jabhad sannan mun kawo muku rahoton da ke cewa kasashen indiya da pakistan suna zargin junansu kowace tana dora ɗayar laifi na barkewar sabuwar tarzoma da ta jin asarar rayukan mutane da dama a cikin kwanaki biyun da suka gabata yau alhamis dai pakistan ta fito tana zargin indiya da laifin tsokana abin da ta kira harbe-harben ba gaira ba dalili da ya janyo kashe mutane hudu sannan ita kuma indiya tun jiya take zargin pakistan da cewa ta sa sojojinta suna harbe-harbe akan iyakarsu. da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mr. Julie da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.